Assalamu alaikum. A makon da ya shige mun yi alkawarin kawo muku wasu 'yan damfarar da 'yan sanda suka damke a Katsina. Waɗanda suka yaudari mutane da cewar wai za su sayar musu da shinkafa da 'yan kwastam suka kwace da rahusa, to amma sai sawun giwa ya taka na raƙumi. Hausawa suka ce wai ana zaton wuta a makera sai aka same ta a masaka. Yau za mu taɓo batu ne na mutumin da ya lashe gasar karatun Ƙur'ani a Najeriya. wanda aka yi a wannan shekara a gaban Sultan na Sokoto To amma sai masu kula da wannan gasa ta Najeriya wato cibiyar nazarin addinin musulunci da ke jami'ar Usman Dan Hodiyo a Sokoto ta tura sunan wanda ya zo na biyu a matsayin wanda zai wakilci Najeriya a irin wannan gasa ta duniya da za a yi a Saudi Arabia maimakon mutumin da ya zo na ɗayan. An gudanar da gasar karatun Kur'anin ta Najeriya baki ɗaya a garin Lafiya babban birnin jihar Nasarawa. daga ranakun 15 zuwa 23 ga watan Janairun wannan shekara ta 2016 ranakun da suka zo daidai da 6 zuwa 13 ga watan Rabi'ul Sani na hijiran manzan Allah. Wannan gasa da aka ita ce ta 30 a cikin jerin irin wannan gasa. A aji na ɗaya na wannan gasar wanda ya lashe shine Umar Ahmad Yusuf Adam daga jihar Bauchi. Wanda ya zo na biyu a gasar shine Faisal Muhammad Awal Gusau daga jihar Zamfara. To amma lokacin da aka zo mika sunayen waɗanda za su wakilci Najeriya a gasar ta duniya a Saudiya sai cibiyar nazarin addinin musuluncin ta jamar Usman Dan Hodiyo da ke Sokoto ta mika sunan Faisal Muhammad Awal wanda ya zo na biyu. Ganin haka manyan malamai da jami'an gwamnati a jihar Bauchi sun tura tawaga zuwa ga shugaban jami'ar ta Sokoto ko Vice Chancellor wanda ya bada umarni a rubuta wasiƙa nan take a gyara wannan kuskure a gaban waɗannan wakilan tawaga. sai daraktan cibiyar nazarin addinin musulunci farfesa am sifawa ya rubuta takarda ga Minista harkokin addinin musulunci na ƙasar saudi arabia domin a gyara wannan kuskure matsalar a nan ita ce wakilan tawagar da shi kansa wanda ya lashe wannan gasa na asali umar ahmad yusuf adam ba su san ko an aika da wannan wasikar ko ba aika da ita ba babbar damuwa ita ce wannan wata za a gudanar da gasar ta duniya to amma shi Umar ya ce ya ji har an aika da takardun tafiya ga shi wanda ya zo na biyu Faisal Muhammad Awal shi kuma bai ji labarin komai ba har yanzu. Ga ainihin mutumin da ya lashe wannan gasa ta karatun Kur'anin Najeriya Umar Ahmad Yusuf Adam wanda ya kamata ya wakilci Najeriya a gasar ta duniya da bayanin yadda lamarin yake. Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Umar Ahmad Yusuf Adam daga jihar Bauchi. Ni ne Allah ya mun baiwa na zamo gwarzon shekara a jihar bauchi a musawakan da aka gabatar a cikin wannan shekara na 2016 sa'annan na wakilci bauchi state a musawaka na kasa wanda aka gabatar a jihar nasarawa nan allah ya mun baiwa da kasancewa gwarzon shekara a mataki na farko hizbi 60 da tafsiri a wannan rana mai girma sarkin musulmi ya yi mun naɗi na girmamawa nan mai girma gwamnan jihar nasarawa ya gabatar min da kyaututtuka da yawa daga ciki akwai mota sannan akwai kuɗi sannan akwai wasu kyaututtuka bayan bayan haka a cikin kyaututtukan da aka bani a wannan musawaka nasara da na samu mai girma gwamnan nasarawa ya yi mun kyautan kujeran aikin haji wanda allah ya sa mun je aikin haji ta nasarawa state kuma mun gudanar da aikin haji a wannan shekara tunzo me ake ciki abin da ake ciki shine dama a ka'idan musabaka wanda ake gabatarwa a mataki na ƙasa dukkan wanda allah ya bashi nasara ya yi na ɗaya a hizbi 60 da tafsiri da kuma hizbi 60 shi su da su wakilci najeriya a musabaka da ake gabatarwa na saki abdulaziz a kasar saudiya to amma kwatsam sai gashi mun samu labari cewa an canza sunana an sanya sunan wanda shine mun second position dan zamfara a matsayin wanda zai wakilci najeriya ba tare da wani dalili ba to wannan suwa ne suka canza wannan sunana ka da suka kawo na dan zamfara eh, abin da dai muka sani shine center for islamic studies na dan fodiyo university su suke tsara wannan musabaka sa'annan kuma su suke tura wayanda suke representing din nigeria a kasar Saudiya da kuma sauran kasashe wannan shine abin da muka sani don haka a takaice su suka canza sunan kamar akwai wani babban jami'i ko kuma shugaban wannan jami'a ne ko kuma dai wane ne yake da alhakin tsarawa da kuma tura sunan wanda ya yi ficen nan zuwa kasan saudiya wanda yake da wannan alhaki shine darakta na uh, islamic studies na danfodiyo university shine yake da wannan dama to sun aiko nan boci ne su faɗi dalilin abin da ya sa ah, kai ɗin nan ba sa so ka je eh, gaskiya ba su aiko ba to me gwamnatin jihar bauchi ta yi domin ta tabbatar da cewar an baka wannan dama wanda allah ubangiji ya baka ka je ka wakilci mu najeriya a can eh, gwamnatin jihar bauchi karkashin jagorancin mai girma gwamna muhammad abdullahi abubakar ta yi kokari sosai ta yi delegating din kwamishinan ma'aikatan addini tare da manya-manyan malamanmu da sakatare na musabaka da dr mansur isa da kuma ciyaman na musa waka na bauchi state dr zubairu abubakar madaki sun je sokoto university sun samu bc na jami'a yayin da suka gabatar da kokensu bc mai girma bc jami'a ya sanya darakta ya rubuta leta cewa ya tura saudiya a yi withdrawing din wancan wanda aka sanya sunan shi a sanya sunana amma abin da ba mu sani ba shine an tura letan ko ba a tura ba saboda bc ya ce a tura letan a gabanmu amma sha je aka tura letan ba har lokacin karfe hudu yayi ya ce mana yanzu koriya sun tashi mu tafi gida shi dai tura to mu san an tura ko ba tura ba shi kuma dama bisu ya ce a tura letan a gabanmu kuma ko ba komai tun daga farko lokacin da aka tura sunan shi ba wani tuntuɓa da aka yi ma kwamitin gasan ƙur'ani na bauchi state akan wannan al'amari kawai mun ji labarin ne a sama cewa an tura suna to yanzu menene kai kake bukata a yi eh, ina bukatan dukan wayanda suke da hannu a cikin wannan al'amari su yi kokari su ga cewa an bani na saboda wannan shi dai taimakawa wajen wayanda suke da rauni wanda ba su da ƙoshin lafiya irina ko kuma wanda suke da disability wannan shi dai encouraging ɗinsu wajen ci gaba da gwagwarmaya a cikin dukkan harkoki da ake yi na karatun ƙur'ani da kuma a sauran fannoni yayin da kuma haka bai faru ba to lallai an yi discouraging dinmu an yi discouraging dina tare da wayanda suke da rauni iri na sannan mun tabbatar da cewa eh hakan an fifita su ko kuma an fifita wanda yake normal akan mu duk da a gasan da muka yi mun yi gasa ne tare allah ya bani nasara da allah ya sa ya ci ba wani maganan da za mu yi amma kuma allah ya bani nasara shi bai ci ba na samu nasara maimakon a yi haƙuri in ana so a tura shi zuwa allah kai mu baɗi a tura shi amma kuma ba ya haka ba sai aka don da na ne dama na ne aka tura sunan shi to shi wannan musabaka washe ne za a gudanar da shi ne ma to na duniya din da za a yi a saudiya eh, da gabatar da shi da fara ranar 21 ga watan wannan watan goma da muke ciki na 2016 to har yanzu dai kuma baka ji komai ba daga ma saudiyan balle nan santa na dan university din ko eh ban ji komai daga wajensu ba gaskiya kuma saudiya inda an tura sunana da shi ne damu ji wani abu amma ba a tura sunan ba ga sunan wani daban aka tura kuma har ma labari ya iske mu cewa an turo masa da tiket wanda zai je ya wakilci najeriya a wannan matsayi Masu sauraro in Allah kai mu shiri na gaba za mu nemi ƙarin bayani daga cibiyar nazarin addinin musulunci ta jami'ar Usman Danhodi a Sokoto wadda take da alhakin shirya wannan gasa da tura sunan mutumin da ya dace ga masu shirya gasar ta duniya a kasar saudi arabia a huta lafiya.